الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أديدي وأن الرانامي البركة uku ga watan Nuwamba 2023 za mu ci gaba da karatun littafin nan na maulan mushahu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato littafin raf'ul malam amman rafa'a wa iktida'an bi sayyidil littafin da ke karantar da mu abin da ya shafi addini musamman tun abin da ya shafi harkokin ibada sallah da abubuwan da ya shafi sunnoni da abubuwan da ya shafi farillai da abubuwan da ya shafi wato wa'inda suke mustahabbai ne a cikin addini idan ban manta ba yau shine karatunmu na 28 duba da cewa wannan karatu ne muna yin sa a ɗau lokaci a dawo a ɗau lokaci a dawo to yau insha Allah za mu ci gaba a wannan masallaci mai albarka na zawiyar mulanmu Ado Musa kamar yadda karatutukan mun jima ba mu dawo karatunmu na masallaci ba amma yau cikin kaddarawan ubangiji ya kaddara cewa za mu dawo mu ci gaba da wannan karatu mun ayanda yanda ake mana bayani game da abin da ya shafi mas'alar kabdu da sadil wato mas'ala na saka hannu a kirji ko ko mas'ala na kama kirji mas'alar kabdu da sadilu mas'ala ce wacce sun jima suna yawo a doron ƙasa musamman a wannan yanki namu yanki na arewa ko in ce yanki na afirka musamman kasancewar mu dukkanin mu mukalladai ne ga mazhaba na al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu to sai ya zamto wannan mas'ala ce wacce kowa da irin yanda yake fahimtar wannan mas'ala kowane malami da yanda yake duban mas'alar qabd da saddu kamar yadda a mu na baya mun yi bayani game da mas'alar kabdu da saddu mun faɗi cewa suna daga cikin mas'aloli wayanda ishihadi yayi tsanani a kayi har wasu sun zani. ta yadda wasu suke ganin ma gaba ɗaya yin kabdu ba sunan annabi Muhammadu ba ne. sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan fahimta ce ta kuskure fahimta ce wacce idan mutum ya yi fahimtar matukan na sanar da dalilai to ya zamo bai yi adalci ba akwai wayanda su kuma suna yin duba wa cewa wanda ya sadalo a sallah ba shi da sallah duba da cewa babu wani hadisi nassi sarihi daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito annabi ya miƙe hannunsa gau ya tsaya kyam ya yi sallah kamar tsayuwan sojoji ba a samu wannan ruwayar ba wasu suka ce to duk wanda ya miki hannu a sallah ya yi sallah ba shi da sallah wannan su ma sun yi kuskure ko a ce ladan mutum ya ruga a sallah shi ma wannan kuskure ne sannan mas'ala na uku su ne wayanda suke ganin qabdu a matsayin wajibi ne a sallah to mu ba mu yin maqabdu duba a matsayin wajibi kamar yadda masail da su tabbatar mana a wannan wajen a'a kabdu sunna ce daga cikin sunnonin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a yau karatun da zamu tashi shine zamu tashi ne a bayani wanda malamai sun tafi sun tabbatar game da maganar sabdudu da qabdu da yadda kuma ya inganta abin da muka kwan akai malikiya menene madogaransu da yadda kuma idan har hali ya kama zaka iya yin sadulu in hali ya kama zaka yin qabdu da simar su ne ne mas'alar yin kabdu da yin sadalu wannan akan su ne da mu tashi insha Allah to kamar yadda mun kwanni a cikin littafin nan ar-rihya rihla na al-imam al-ayyashi rihla al-ayyashiyya wanda shehu radiyallahu yakan nakalto magana ne daga littattafai ta yanda duk maganan da ka gani a cikin wannan littafin malamai sun ce araful malam ya nuna kyakkyawan talifi irin na shehu radiyallahu anhu sai da yayi kale sama da littattafai ana maganan kusan littafi dubu da wani abu amma kuma duk abin da zai kawo zai ɗauko maganar malamin ne yanda ya kamata ya faɗa ba tare da ya gajiya wa malamin magana ko ya guntule ya mai da maganar malamin ya nuna fahimtar sa bace a'a zai kawo fahimtar malamin da nassin zancen ga baki ɗaya biya wannan alhamdulillahi a littafi ne wanda suna daga cikin tarafan da muke karantawa a zaure wanda mun same shi tun muna yaranta ake karantar da shi har zuwa yau kuma abubuwan da ke cikinsa mas'aloli ne wanda za su amfanar da al'umma amma kuma ba ta hanyar sigar jayayya shi urjal amir rubuta littafin ba a'a ta sigar amfanar da al'umman musulmi aka yi yanda ko me wani akida kake ko da baka da fahimta akan matsalar amma za ka fahimci cewa buƙatar mai littafin ba ya maka raddi bane ne? sa ba ya kure ka bane menene buƙatarsa shi a cikin littafin Shi ne aƙalla ka fahimci abin da mu muke kai abu ne mai kyau shi yasa yi wa littafin suna raf'ul malam amar rafa'a wa da iktida'an da sayyidil anam wato ɗauke zargi ga duk wanda ka ga ya wato ɗaga hannu ya yi kabbara mun yi bayani akan kabbara Allahu akbar mutum ya yi kabbarorin nan wanda ake a sallah guda biyar ko guda hudu kamar yadda mun yi bayani a baya ko guda bakwai wanda nan suna da cikin sunnoni wakabada ko kuma wanda ya ce Allahu akbar ya kai hannunsa kirji duk wanda ka ga wannan yayi shi ne an bi sayyidil la'ana. wanda a ciki akwai abubuwan ma da ba wannan ba kamar abin da ya shafi mas'alar basmala a farkon sallah duka suna nan a cikin wannan littafi Allah subhanahu wataala ya ba mu fahimta daidai ya ba mu isar da sakon yanda zai dace da daidai da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to anan maganar mas'alar qabdu sallu kwanan nan naga malamai sun sake dawo da shi suna rurota shi ta yadda matsalar ba haka ya kamata a fahimce shi ba Matsala ne wanda a iya malikiya akwai magana guda biyu a malikiya akwai maganar cewa idan mutum zai sallah ya miƙe hannunsa akwai wannan maganan wanda shi ne mafi karfi a cikin maganganun Ibn al-Qasim akwai kuma magana na wanda zai sallah ya saka hannu ya haka Allahu akbar ya damke hannunsa wannan shi ne magana mafi inganci daga imam Malik da sauran almajiransa wanda suke suna nan da yawa musamman almajiransa wanda suke sharqiyya akwai wanda suke maghariba su sun fi tafiya akan matsalan nan na ibn qasim to amma abin da zamu duba shine mu bar maganan wane ya ce malam wane ya ce malam wane ya ce mu koma ga nassi daga bakin Annabi Muhammad tunda dukkanin maganan koma wane ne al-Imam Malik yana faɗin cewa kullun yu'khazu minhu ko yu'khazu anhu wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr ya nuna raudan Annabi Muhammad ya ce duk wani mutum a duniya za a iya karɓan maganansa a ce daidai ne ko kuma ba daidai ba ne kuma za a iya karɓa a ce an mayar in ban da mutum ɗaya shine annabi muhammadu shine wanda binsa dole ne yarda da shi babu saɓani babu jayayya kamar yadda Allah da kansa ya gaya mana cewa wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la an fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ubangiji yake cewa na'am la yu'minuna dukkanin mutane ba su imani ba ba za su yarda a rubuta su cikin muminai ba har sai sun ɗauki manzan Allah madogara majingina duk abin da ya faɗa kada mutum ya ce wai annabi ya ce bar in tantance kamar yadda yanzu ake samu wanda mutum manzan Allah zai faɗi magana wani ya ce wai annabi sallama a'udhu billahi wal iyazu billah ya ce wannan maganan kuskure ne wani magana wani ya ce annabi yana faɗin abin da ba daidai ba wani ma ya faɗi magana ya ce manzo Allah sallama yana faɗin abin da bata dace ba kamar yadda an sani akwai malamai masu irin wayannan zantuttuka wanda muna fatan fatan ajaran Allah wa adana min misli hadhihi turahati Allah tsare mu to anan maganan al-irhil al-iyashiya me ya faɗa wa amma al-kabdu faqad ulima ma fihi min al-khilaf fi al-madhhab yace idan ana magana akan mas'alar kabdu bayanin da muka yi a baya ya tabbatar da cewa a mazhabar Imam Malik shi kan shi akwai saɓani akan yin ƙabdu a sallah a قال به muhakkiku na minal mazhabi malaman da suka tabbatar da cewa ayi kabdu a mazhabar malikiya manyan malamai ne ba wai wasu bane kawai a daga cikin su akwai irin al-Imam an sani ɗaya daga cikin manya manyan jagorori ne a mazhabar malikiya wa ghayruhu da wasunsa ko wa ghayrihi kan lakhmi wa ghayrihi kamar lahami da wasu sun tabbatar da cewa yin kabdu abu ne wanda yake ana son shi a cikin sallah sunna ne khususan musamman ma wasu wanda su suka ce kar a yi kabdu sun yi bayani sai suka ce rashin yin kabdu bi kashe ta itikadi wujubihi su wasu malamai a cikin mazhabar malikiya sun ce yin kabdu abin da sa suka dakatar da shi sun yi ne domin kada wani ya yi tunanin kabdi nan wajibi ne a sallah shi yasa sai suka ce to yin kabdi a sallah a bashi ya fi. a ba wai bai zo daga manzon Allah ba amma idan har ana yin sa yau da gobe ya zama kowa na kama kirji to wannan har zai sa wasu su tunanin cewa ma wajibi ne a sallah to don kar ya zamto wajibi a bar shi shi yafi a wajen wasu malamai wanda suka ce wannan shine dalilin su fa inna ma hadha sabiluhu من المكروهات لا يعبأ به المحققون إذا صحت به الأحاديث سيما مع انتفاء إلا كهذه المسألة سيتي تو wannan maganar mutum ya ce wai a bar yin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa tsoron kada sunan ta zamto wajibi a fahimtar wasu jahilai ko wanda ba ma abota ilimi ba ko wajen wanda ma masu ilimin ne amma wanda suka samu tasahuli sai a daina yin wannan sunnan ce wannan gaskiya abin ki ne matukan mutum suna da tahakkuki a fannin ilimi ba yanda za a yi hadisi ya inganta daga manzon Allah ya tabbata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi abu a ce wai a bar yin wannan abin domin kada wani ya yi tunanin wannan abin wajibi ne wannan kuskure ne siyama ma an tafa'i al'illa ka hazihi musamman ma idan illar da ake tunanin wasu za su yi tunanin wannan sunnan ya zama wajibi to sai ya zamto babu wannan illar to idan ko babu wannan illar shikenan sai a ci gaba da yin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu matsala falau da zalika la'adda ila tarki sunan yace amma idan har aka ce a duk sunan da aka yawaita yinta zai sa mutane su yi zaton cewa wajibi ne sai aka sai a daina yin wannan sunnan yace to idan muka ɗauki wannan sunnoni suna nan daban-daban na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ingantattu wanda za mu daina yin su ba dan komai ba sai domin muna tsoron wani ya tunanin cewa wa'annan sunnonin wajibi ne ashe idan har sunnan da ya shafi a sadnu ko kuma kabdu an ƙi yinsa ne kamar yadda wasu malamai suka kawo dalilin su na cewa kar a ci gaba da yi har wasu su zaton cewa wannan abin wajibi ne to sunnoni nawa ne wanda za a bar yin su domin aikin manzon Allah ne kuma an san annabi yana yi amma in har aka basu aka suma ai da iya cewa wajibi ne wani idan ka ce masa ya bambance maka farillai da sunnoni a cikin sallah bai sani ba ya bambance maka farallai cikin alwala bai sani ba to sai a ce ya daina sallah ya daina azumi ya daina alwala sai ya san menene sunna menene farilla ba za a iya gaya masa haka ba kwanan nan mun ga yadda abun yake yawo saboda lalacewar mutanen mu asafirla nisa da ilimi da aka yi an yi nisa da ilimi kwarai da gaske ya kai ga cewa wai har wasu a tsare mutum a kotu a tambaye shi menene cika cikan musulunci wani ya ce wai kukuran baki sheka ruwa a hanci yin sujjada yin ruku'u assalamu alaikum wai nan su ne shika-shikan musulunci wani ma tambaye shi menene shika-shikan musulunci shika-shikan musulunci guda biyar wanda duk ɗalibin addini in dai ka je islamiyya ya kamata a ce ka karanta kawa'i daga karanta kawa'idin nan ya kamata a nan ka san shika-shikan musulunci in ma baka san su ba ka san dai kukuran baki yana babin alula ne bale a ce mutumin da ya karanta littafin arba'una hadis wannan baya bukatan a mai bayanin shika-shikan musulunci bin hadisin da zai karanta an tambayi manzo Allah sallama annabi ya faɗa buniyar islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjal baiti liman isla ilayhi sabila manzo Allah ya kawo shika-shikan musulunci guda biyar din amma sai ya zanto mutum na musulunci bai san shika-shikan musulunci ba saboda yadda aka bar ilimi ya lalace tarbiyya ta baya wannan kalubalen mu ne ga mu al'umman musulmi abubuwan da suka zamto wajibabbu ga al'umma ya zamto an kawo masail mutaraba mas'aloli wacce take ana cikin rudani wacce ita kanta tana da ittirabi ko kuma mutariba ce ita kanta tana rikitarwa Matsaloli ne wayanda wasu ma in ka je lahira ba za a tambaye ka su ba sai ga mutum ya ɗauko maka mas'alar da bai shafe ka ba a gura wuta a kunna wutar daji a je a dawo ana kansu wannan duka su ne matsalolin da aka fuskanta ya zamto an yi nisa da sanin addinin musulunci wani ya yi tara karatu amma bai san sunanin alula ba farillan sallah mustahabbai sunanin wanka farillan wanka mustahabbai bai san abin da ya shafi irin wayannan ba wankan wajibi da wankan sunna duk mutum bai sani ba amma shi kuma yana nan idan imam malik ya yi magana zai iya cewa waye imam malik tun rijalin wa nahnu rijal imam malik malami ne kawai mu ma malamai ne a haka ake gina addini wannan ne kusakuran da muke fuskanta wannan zamanin ilimi ya yi nisa amma hauragiya da jayayya ya kusanto jahili Abin da da kafin ka ji mutum yana tattauna shi sai malamin da ya cika malami yau sai ka ga jahili a teburin mai shayi yana tattauna ilimi. yana gane malam wani daidai ne malam wani ba daidai ba ne. har ma za zaka ce maka ni kowane malami zan saurare shi zan gane in yayi daidai in bi shi in yayi kuskure zan bi dan watsar yaushe ka samu ala ulumul ala da zaka watsar da daidai ka gane wannan daidai ne wannan ba daidai bane akwai malami ne ake ba mu labari a tattaunawa na jayayya wani ce masa haddasana an wani an wani an wani an wani kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dako matanin hadisi ya faɗa sai ce idan eh, laina na bukhari alhalin isnadin wanda ya kirkiro shi ya kirkira idan da za a kai ga wani wanda ake masa kallon malami ne ana ce mahaddaci ne ana ce kaza ne za a kirkiri isnadi a bashi na ƙarya ya karɓa ya ce tana Bukhari kai kuma da baka je ka yi karatun ba kai ta waye ne wani kwakwalwar kake da shi da kamar ya mai kyau da mara kyau yana da kyau lallai a mu nemi ilimai wanda suke wajibabbu kamar yadda mai ta'alim ya koya mana duk ilimin da mutum zai nema akwai ilimai wanda suke su ne mafi muhimmanci musamman ilimin fikir, ilimin ma'arifa ilimin tauhid na ilimin suna da muhimmanci Allah ya taimake mu a nan sai ke faɗin cewa to lallai nan suna daga cikin abubuwa wa'inda duk wani idan aka kafa hujja aka ce za a bar yin kabdu ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne a matsayin sunna yanzu ko malamai sun koma ɗaukan shi wasu suna ganin shi a matsayin wajibi saka bar mu bar yin kabdu to zai zamto an bar sunanin annabi Muhammad sallallahu da dama ta dalilin wannan hujja din mai yawa Allah ya taimake mu da annal mudawamata alaiha dhari'a ila zalik domin dawwama akan wai sunan kabdu zai nuna cewa tun, hanya ne da zai nuna dama na nuna cewa kabdu ta zama wajibi ka barta to wannan zai sa a kora sunoni da yawa wa inna ma qala al-imam radiyallahu anhu al-imam malik radiyallahu anhu da shi da wasu wanda suka yi magana akan wannan ka'idodi sun faɗa ne fi masaila kalila a matsaloli kananu kuma matsalolin kaɗan ne li'aridin fil waqti saboda wani abin da ya fara a wannan lokacin akwai abin da zai iya faruwa a zamani malamai su duba abu su bashi mahalli wanda da yana nan a mahalli mai karfi su mai da shi masu haddi ko yana haramun su mai da shi mas'ala ja'izi yan suna nan da yawa abu ne wanda ta yi haramun ne amma mai da shi ja'izi kamar misali yanzu a ce a saka tufafi na kafiri sa tufan kafiri a musulunci bai halatta ba sai an wanki amma sai ya kama ka a yanda babu ruwan ko kuma a garin da ba yanda ka iya sai ka ce baka da sutura amma an baka sai ka je ka wanke ko baka da abin da zaka nema ka wanke ka gane zaka wahalar da kanka ne abubuwa suna nan da yawa misali kananan abubuwa wayanda suna nan amma rayuwa ya sa an mai da su ja'izai wanda idan ana shirin musulunci tafi cewa kan hanya mutumin da ba musulmi ba sai ya raɗi kai musulmi ne ake so ka hau kan doron hanya shi ya raɗi to wannan su ne ka'idodi da ake bi Allah ya taimake mu to anan idan muka duba iktada zalika ka kauli ba'd al-awami fi akhir sitt bil shawwal kamar yanda wasu daga cikin ammawa suka ce sitt shawwal shi ma yin azumi ne gashi sunan manzo Allah ne suka ce a bashi barin sa yafi sabida sunan manzo Allah ne amma idan ana yawan yi wasu za su ɗauke shi a matsayin wajibi wannan shi maka kuskure ne min shawwal Idi Asani sani fara al-imam kada hadhihi al-mafsada wasu sun ɗauke shi a matsayin wajibi ne dole sai an yi to malik shi kuma radiyallahu anhu a wannan lokacin dan ya kaffafa fahimtar abin sai ya sa a daina yin sa a daina haɗa shi da sunna eh, da farilla na watan ramadan ya kai ga da idan mutum ya azumi in bai sita shawal ba wasu sai suna ma ce maka azumin ka bata karɓi ba azumin ka bata yi ba to imam malik dan ya kaffafa fahimtar cewa ita ma farilla ne sai ya raba ta da shi wato azumin watan ramadan ya ma ɗauki hadisin a matsayin wato istihbabi ba matsayin sunna mu'akkadi ba Allah taimake mu fa idan mafsada umina min awdiha fala ma'anar li tarki ma ja'at bil ahadith as-sahiha illa mahad at-taqlid sai ke cewa idan har ya zamto da an ce dalili kaza ne aka kaffafa yin sunna to dalilin kuma sai ya kau to dole za a dawo kan wannan sunnan a ci gaba da aiwatar da ita kamar matsalolin corona lokacin corona za ka ga mutum malami ne amma zai koma ɗaki ya zauna a shi ba zai fita sallah cikin jam'i ba hatta na juma'a mutum ba zai je sallah ba idan zai gaisa musafaha ba zai miƙa ma hannu ba sai ya wanke hannu da lemo sai ya yi menene abubuwa dai daban-daban aka kirkiro yin su wa'inda abubuwa ne wa'inda a musulunci kamar suna mu'arar da musulunci amma darura ne ya kawo shi yanzu kuma ba ka ce ai da malam wani ya bada fatawa akan kaza ba za mu tafi akan wannan fatawa in kai haka kai kuskure kuma ka zalunci wannan malami to shine yake faɗin cewa ah, wa yasmahu fi sam'i li dalakil karaha wal man'i fiha فيما صح منه صلى الله عليه وسلم إنه فعل أو أمر به ورغب فيه إلا في ضرورة أسمح من ذلك wa Raitu, kasira kaseeran min al-malikiyyati yakbiduna aydihim fi salah yakbiduna aydihim yace da yawa na ga malamai malikawa idan suna sallah kabdu suke yi a sallar su wa dhalika li khiffati al-amri fihi saboda kasancewa al'amari ne wanda yake wato muhaffaf abu ne mai sauki kama takaddama kamar da gabata ولكون السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافد yace idan an tafi irin balad kamar irin kamar can gabar gabar banda kudu kudu muta wajen mu idan kaga mutum yana yin sadulu a irin wannan yankin da ga matsalar zafinta ya fi yadda mu anan take da zafi su a irin can idan aka ga mutum ya tashi yana yana yin sadulu a sallah to duba suke yi kamar wannan mutumin kawai dan shi'a ne shi'a su suka fi ɗaukan yi kamar yanzu misali matsaloli suna nan da yawa wanda za ka ga wasu ƙungiya ne suka ɗauki yin wannan matsalar hasali in mutum bai maganin su suke kamar ba musulmi ba ne ka a lokacin da ake rikicin boko haramun idan ka ga mutum da reshe a hannunsa yana goge bakinsa sannan kuma ya yanke wando ya bar a baya ya bar gemu haka kaga za ka ɗan tsoronsa a wannan lokacin duk da cewa yin aswaki menene sunnan manzon Allah ne sai wasu suka guji abin suka kyamaci abin kamar a yanzu ne gemu barinsa sunan manzon Allah ne amma kuma ka bar gemu din yayi kama da na wasu sai mutane suka fara jin tsoro a matsala hatta abin da ya shafi himar himar yanda ake yafa shi an san himar dai shi dama abin da ake nufi a asali a da jilbab ne mayafi ne ko ya narka jikin mutum amma yanzu an mai da wannan din in mace duk yanda ta kai ga rufe jikinta in ba ta yi irin wannan himar din na dinki bane ta fito da kanta da sharon ana ganin kamar waya a ce wannan ma bid'a ce wanda ba haka yake a zamanin da ba abin da ake bukata ga mace ta lullube jikinta ne kawai to wannan abubuwa ne wanda da ka gani matsaloli ne wanda suna nan laba'if ne kananu ne da ka'ik ne he mutum ya sa ido tukunna zai fahimce su to ne ke cewa a wannan lokacin su a wajen su malamai ne malikawa wanda suna amfani da saddu amma idan sun je su biladul mashirik sai su yi kabdu me yasa suke yin kabdu suna nuna cewa su fa ba rawafid bane su ba shi'a bane domin a wannan wajen shi'ar ne na shi'a su suke yin miƙe hannayensu wanda aka ya miƙe hannunsa kawai a wajen ana ganin wannan dan a ne to shi kuma sai ce to bari in yi abin da zan bambanta tunda ba wajibi bane to wannan yana ci abin da su suke ɗauka wala yaf'alu min al-a'immati illa al-malikiyya kuma abin da ya shafi sallun a cikin shugabannin nan jagoran nan malikawa ne suka ɗauki mas'alar yin sadalu amma su sauran ba sa yin yin sadalu wal awami ya take duna annahu la yaf'alu illa rafida da yawan al'umma a wannan wajen su ba su ganin yin kabdu yin sadalu sai dan shi'a barafide ne kawai yake yin yake yin kabdu innahu la yaf'alu illa rafida faman ra'ahu ya yadayhi fi salati duk wanda suka gani a sallah ya miƙe hannunsa kalu rafidi sai sai wannan ai dan shi'a ne wannan ma'ana matsala ce wacce ta shafi cewa wasu daga cikin musulmi 'yan shi'a sun ɗauki su shi'ar nasu shine su miki hannu la'alla a mazhabar su soyin sadilo ya fi karfin rajihi ne a fahimtar su to su kuma wajen sai ya zamto duk wanda gana yin sadilo, to wannan kawai dan shi'a ne to shi sai ya zama malaman malikiyan kansu wata nan sai suna yin kabdu a wannan yankin duk da cewa su abin da suka fahimta shine yin sadalu Allah ya taimake mu a ghariba wannan magana ne wanda yake mai muhimmanci ma'ana abin mamaki bakon zance ne akhbarani shaykhuna mulla ibrahim shehin mu almulla ibrahim ya bani labari anna ba'da fuqara al-malikiyya shashin wasu daga cikin talakawa na malikiyya wasala ila ba'din ba'da qaraf sham ma'ana an ce al-fuqara wa anan ana nufin wa'inda suke ba malamai a cikin malikiyawa ba ya bada labari wata rana ya je kasan sham da ya je sham fa dakhala ila qaryatin sai ya shiga wani gari wanda ahluha ahli sunnah sai je ya samu mutan garin ahlus sunna wal jama'a ne idan an ce ahlus sunna wal jama'a kun sani a ma'anar ahlus sunna wal jama'a a wajen malamai ba a ma'anar ahlus sunna wal jama'a a yau ba ma'anar ahlus sunna wal jama'a a wajen malamai su ne ana nufin wa'inda ba 'yan shi'a ba kawai abin da ake nufi kenan Allah taimake mu falamma qama ila salati ra'awhu sadilan ko ko dai wannan matsala ne mai fadin gaske duk da cewa mun yi karatuka akan manhum ahlus sunna wal jama'a amma matsala ne mai fadin gaske ta wannan littafin a farko farko mun yi bayani akan hadisin nan da manzo Allah ce man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati ko kuma alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-arba'a wayannan wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin min ba'di afwan ba khulafa al-arba'a to anan ahlus sunna wannan lokacin su ne suke yin kabdu su rafida suna yin abin da ya shafi sadlu falamma kama ila salati ra'ahu sadilan da yasa shi zai sallah kawai sai aka ganshi ya saki hannunsa fa dhanna annahu rafidi a lokacin matsala ta yi tsamari tsakaninsu an samu rafidawa rafidawa wasu firka ne daga cikin shi'a ba kowanne dan shi'a bane rafidi ba kowanne dan shi'a bane rafidi idan an ce rafidi a wajen malamai suna nufin dan shi'an da baya tafiya a mazhaba irin ina tunanin na zaidiyya domin shi'a zaidiyya karɓaɓɓiya ne hatta a wajen ahli sunna wal jama'a jigajigan nasu sabanin da ke tsakanin ahlus sunna wal jama'a da shi'a zaidiyya saɓani ne dan kankani wanda wasu ahlus sunna ma suna kudurce da shi kuma su ahlus sunna wal jama'a ne shine ma'ana babu tafdil shin sai na Aliyu ne ya fi muqami a cikin khulafa'ul arba'a ko sai na abubakar to su shi'a zaidiyya sun tafi da tafdili imami ali alaihi salam suna fifita imam ali kan dukkanin sahabin manzon Allah tare da ba su zagin sayyidina Abubakar Umar Uthman Ali ba su zagin kowa ne a cikin su to amma rafidawa wanda suke gulat nasu suna zurfafawa wajen zagin sahabban Annabi Muhammad musamman wayanda suke da alaka da umawiyawa irin sayyidina Usman radiyallahu anhu irin sayyidina Umar radiyallahu anhu to suna zagin su to sai zamto a wannan lokacin matsalan tana nan da zafinta domin su kansu shi'a sun kasu sama da kashi ɗari da wani abu da ka ga ku shi'a sun kasu sama da kashi ɗari wannan yana nan a cikin littattafan shi'a su da kansu sun tabbatar shi'a sun kasu kashi sama da ɗari akwai imamiyya akwai zaidiyya akwai ah, su da al-isna ashariya din nan ko su imamiyya to akwai zaidiyya din suna nan da yawa da yawa wanda in ka ɗauki littattafai nasu da kansu da na da cikin malaman sunna ne suke rarrabawa amma a bibiyar nan kwanan nan sai na yi usur, mana sai na samu littafi na shi'a wanda su da kansu sun tabbatar cewa sun kasu sama da kashi ɗari wanda ta imam kumail ina gana da rubutu a kai makamancin haka to a wannan lokacin za ya taho sai suka tashi don su cutar da shi wannan ne abin da ke nuna muku girman soyayyar al Shafi ga ahalin baiti lokacin da ya zamto ya zurfafa wajen soyayyar iyalan Annabi Muhammadu to sai wasu jahilai sai suka fassara kawai in kana son iyalan manzan Allah kai dan shi'a ne to a lokacin shi'an da aka fiki su ne gulatul rafida gulatul rawafid wannan ana ganin su wayannan rafidawa ne to al-imam shafi'i radiyallahu anhu abin da ya fara faɗi shi yace in kana rafdan hubbu ali muhammadin falyashhad as-saqalani anni rafidi idan dai san iyalan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine mutum zai yi a ce masa dan shi'a to dukkanin halittar Allah ba mutane ba har aljanu ku rubuta daga yau ni dan shi'a ne in san iyalan annabi Muhammadu shi ne shi'a in dai san iyalan annabi shi ne shi'a to mu yan shi'a ne sai amfani da fal yashhad as-saqalanu anni rafidi in dai in kana rafdak in dai rafidanci ne shi san iyalan annabi ashe ba shi ne san iyalan annabi Muhammadu ba idan dai san iyalan annabi shine shi'a kamar yadda ake fassarawa to mu mun tafi a kan wannan tafiya domin manzo Allah sallama Allah da kansa Qur'ani na gaya mana la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba ba na neman wani alkhairi a wajen ku na lada ko sakayya sai soyayyen ahlul bait soyayyen iyalan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake iyalan manzo Allah to manzo Allah yana bin shi bashi kuma ko da ka so sun ma annabi da ka bashi amma bashi da annabi zai yi hijjaji da kai a gaban ubangiji ya nemi ladansa da alkhairinsa shine kin iyalan annabi Muhammadu kada a samu mutum na kin iyalan manzo Allah babban hadari ne duk yadda ka gane cewa nan kin iyalan annabi ne wallahi ka wace iyalan nan kowane iri idan an fasara maka iyalai a matsayin ƴaƴan annabi ahlul kisa'i wannan shi ne dama mafi inganci to abin da ya shafi matan annabi suna ciki abin da ya shafi iyalan annabi alu aliyin alu aqilin alu ja'far suna ciki abin da ya shafi iyayen manzon Allah suna ciki abin da ya shafi matayen manzon Allah suna ciki musaharan annabi ma suna ciki amma dai a mafi ingancin magana da ake magana kai su da ahlul kisa Allah ya taimake mu to anan fa qasadu idayatahu sai mutane suka shirya da su doke shi ko kuma za su faɗi munanan magana a kansa qala lahum innani maliki ya ce ah, kawai don kun gana yi sadalu na miƙe hannu ni ba malike ne kuma a malikanci mu muna yin sadalu wata barra aminar rabdu ya ce wallahi ni ba barafi ne ba ne ba ni zagin sahabin annabi faƙalu lahu karrabta suka ce ƙarya kai innal malikiya la yasjuduna malikawa la yasjuduna ba su miƙe hannu sadalu qabdi suke فليس عاد min اهل السنه يقول بذلك babu wani wanda yake da abin shi sunna ne kuma za a ga yana sallah ya ce Allahu akbar ya miƙe hannu domin kamar yadda na gaya muku mas'ala ce ta suka suka shirya akwai maghariba su ne suke yin suke yin sadalu akwai masharika su ne suke yin kabdu kuma dukansu malikawa ne amma idan ka tafi kamar shar kusan ga baki su abin da suka fi kenan sai dai yan shi'an su ne su ne suke yin sadalu to anan sai ya zama ba su yadda da shi ba wa inna ma huwa fi'lur rafid rafida ne ko suke yi hatta zahaba ma'ahum ila faqih albalad rikici da ya kai su a sai da kai ga cewa an tafi an samu shehin malikiya na garin fasaluhu suka ce ga wannan yazo ya miƙe hannu a sallansa daga gani na zagin sahabbai muna so a mai ta'aziri shi kuma ya ce san bayin zagin sahabbai hasali ma a malikiya akwai wanda suna miƙe hannu a sallah fa qala lahum sadaqa malami ya ce musu gaskiya ne innal malikiyata yaquluna bidhalik wasu daga cikin shashin malikawa suna faɗin cewa lalle inda ya sallah ai miƙe hannu ai sadalu wannan shi ma magana da malikiya fala ayyan bila ayyin ma an kafahu min aidihim da kyar da kyar a hankali yayye kwatan wannan mutumin a hannun wa'annan wanda suke da yan zafin aqida din fanzuru hadhihi al yace ku duba irin wannan dimuwa allati alkafiya hadha muskini miskinu nafsuhu wanda wannan miskini ɗalibin ilimi ya jefa kansa saboda taurin aƙida shi ma zafin kai ya je ya samu wanda su suna yin kabdulin sai ya nuna musu siyasa ba da su shi bane ya sadulu har ya kai ga da a samu cutarwa falau annahu iza abdat bi alhal allati hadhi ila ab falau annahu iza abdat bi ila ghariban yace eh, abun mamaki da a ce tafiya ya kai ka zuwa ga garin da mazhabanta abun mamaki ne bakon mazhaba ne misali kai ba maliki ne kaje wajen suke shafi'awa ko kai ba shafi ne kaje wanda hanabila ne a mas'alar da aka samu sabani to kada ka ce dole sai ka bayyana naka mas'alar kamar yadda yanzu shine abin da yake faruwa assalamu alaikum wa rahmatullah da assalamu alaikum akan shi kai an musallaci masallaci aka ce akwai masallacin sallama ɗaya ko akwai masallacin sallama nawa biyu an ce wani ya je masallaci ya ce assalamu alaikum to shi masalan masalan sallama sallama biyu suke yi sallama ɗaya suke yi limamin yana ce assalamu alaikum a nan garin bauchi shi koko sai ce wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a su ɗaya ne amma kawai bai yi sallama sai aka ji limamin ya ce bai sallama biyun nan kada kafan shi ya taɓa ƙasa sai a waje kawai sai ji ka tika-tika, an ɗauke shi yiwu sai aka kai shi waje ya ce ku sake shi da ƙarfi <laughs> haka aka buga shi a ƙasa gagau <laughs> a da ɗaya fa bambancin assalamu alaikum sallama ɗaya sallama me yake kayar wannan jahilci da zafin kai da rashin fahimtar addini amma idan ka fahimci addini shikenan mutum ya yi addininsa sai gini matsala ce fikihiyya matsala ce ta fikihu matsalar fikihu ce matsalar fiqh ce ba matsala bace wacce take ta itikadiyya to shikenan anan yake ba mu labari yace idan mutum ya je gari irin wannan to abinda mutum ya kamata ya yi ka je wajen da mashabarka bako ne to la yu'rafu ba a san abin da kake ba kai ba malike ne abin da kake ya zama musu bako to tarku ma yashinu arduhu wa yu'addi ila husuli ad-darar lahu fi badani abin da ya cancanta mutum duk abin da ka san zai bata ma mutunci ko ya sa wani ya zalunce ka ya cuce ka ka bar shi shi ya fi ma'ana shine dai kamar babin nan da eh, illa an tattako humtuka a nan ko da dai ba a ce masa taƙiya ba amma a nan za a ɗauke shi akan cewa kamar wato ɗaukan abin da shi ne mafi aulatar ku aula ka ɗauki abin da eh, ka ɗauki abin da ya fi cancanta ka bar aula ɗin mun babi aula dai kai amfani da aulawiyya shi ne abin da ya fi ma annahu la kabira dararin alaihi ne. dini tunda abin nan idan ka bar shi addinin ka ba zai cutar da kai ba la salima wa salima gairu da kai ma ka kubuta da addinin ka wani ma ya kubuta bai cutar da kai ba ya samu mummunan aiki min isa'ati zanni bai muna na ma zato ba wa kaifa qad jawaza al ma, radiyallahu anhum tarka kathirin min sunan allati sarat shi'aran lil mubtadi'a yace abun mamaki shi idan misali an ce yin sadalo bid'a ne to da yawa daga cikin ayyuma masu yi umarnin cewa a bar yin sa idan ya zamto shi'ar ne na wanda suke aikata bida'a, kamar misali su ar-rawafid din da makamantansu idan ya zamto haka to menene laifi na idan kai din ka bar shi a wannan mahallin Allah ya taimake mu to shine sai ke cewa idan haka ne to yana da kyau balista habbutar ka li'anna nuhina an tashabbu bi ahli al-ahwa wasu malamai sun ce a bar yin sadadin ne saboda su ma suka ɗauki wannan hukuncin sai suka ce su kuma yin sadalu yana yin shi'ar ne na wato ahlul ahwa'i ma'ana al-mubtadi'a yan shi'a da wasu su murji'awa da makamantansu a yanda su suka kawo su kuma nasu dalilin kenan fa kama kariha ba'duhum lubsal khatim kaman yanda wasu sa zobe sunnan manzon Allah ne ka saka zobe amma sai suka ce to shi nan su sa zobe ma a daina yi makruhi ne saboda wasu sun koma yi fi hadhihi al-azminati li kaunihi min shi'ari ahli al-majhul domin yan iska suna saka zobe kamar yan daudu da makamantansu suna saka ya zama alama kamar irin alamomin da ake cewa eh, illuminati ne ko menene eh illuminati ko illuminati da menene sunan ɗaya ta irin da wani abubuwan da ga a ce ɗaura sarka a hannu ko ɗaura sarka a kafa ko kuma yin kyalli da ido ɗaya abubuwan da zai sa zargin lesbian ya shiga ko zargin wani illuminati kungiyar asiri ko kungiyar rashin yarda da ubangiji madaukin sarki duk wani abuwa ne wanda ko da a ce ya halatta musulunci mutum barin shi ya fi abubuwan da ya yi malamai sun tattauna wasu ma sun ce su a ganin su sunna ne kamar abin da shafi sadilu amma wasu malamai suka ce tun da wasu daga cikin mubtadi'a da ahlul ahwa sun dauke shi'ar nasu a bar shi to yaya kuma zai zamto abin da ka san zai sa a zarge ka abin da ya shafi irin tafta ido ɗaya ne ko aski ne ko saka menene abubuwa dai makamantan wannan gashi anan abin da malamai suka faɗi cewa sunna ne fa sa zobe amma sai ya zamto in zai sa a maka zargin wani aƙida na 'yan iska kamar 'yan luwaɗi kamar 'yan menene shaye-shaye 'yan ƙungiyar asiri kamar shi to yaya kuma za ka yi da abin da ma bayi ma cikin sunna kai kuma yaka ce za ka yi ko ki ce za ki wannan yana da cikin abubuwan da lalle yana kyau mutane su fahimta ko da a ce abu ne mai kyau amma ya zamto zai ja maka cutarwa to in ka duba cutarwan ya fi to ka bar cutarwan ka bar abin lokacin da Allah ya kawo shi za a yi shi shi yasa ya buga misali ma annahu sunnatun sabiqatun qawlan wa fi'lan annabi yayi sa zobe kuma ana umarni a sa zobe a musulunci wa karihu ta'wilal lihya malamai sun hana ma mutum ya bar gemu ya tsayi tsugugu gemin ka ya cika ya fa ya zo dogo sai da me yasa da an ganka za a ce ga mai zafin aƙida wani jirgi ma an ka shiga an gado gemin ka bai yi ba za a matsa a baka waje a ce a malam je ka zauna abin ka. da ji tsoron ka ta da bom domin an gani wanda suke cewa Allahu akbar su daga wuka su yanka dan uwansu su da Allah barin gemun suke yi dogo kuma su da musulmi shi gemu sunnan manzon Allah ne annabi shi da kansa umarni a aje gemu amma kuma manzo Allah sallallahu bai sa mutum ya mai da gemun wani zari'a na riya ko zari'a na alfahari ko na kungiya ko kuma ta zamo gemun nan ta zamto wani abu ne wanda kawai idan an ganka da wannan gemun shikenan kai ka shiga aljanna ba haka bane ba gemun wani abu ne wanda a cikin abubuwan da zai kai mutum aljanna in an auna shi a cikin 1 billion percent to ina ga wani abu ne to abu ne wanda kawai sha'ar ne al'adar larabawa ne asalinsa kuma ya zamto sunna ne daga cikin sunanin manzo Allah wasu malamai masu su har yanzu suna ganin shi a matsayin al'ada ne har yanzu su malamai aka suke kallon shi amma kuma wannan fahimta ne wanda yake na kuskure gemu sunan manzan Allah ne wanda Allah ya shi gemu ya aje gemu amma kuma ya gyara gemu wani mutum ya shigo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin sa cikin muwatta malik yana shigowa manzon Allah ya gansa daga nesa ya bar jikinsa buzu buzu gemun sa kaman buzuzun kare gashin sa ba kyau an ce daga nesa manzo Allah ce ka koma ka je ka gyara fuskarka yace sai ka ce shedan sai ka ce shedan ashe ka fito irin wannan kana razana yara an mika ma yaro ya dinga kuka sai ya ganka ka canza kama Allah malam yaro ita mafarki kuma ka dage ka ce sunna annabi kake ba haka bane ba ka bar shi daidai kuna ganin yadda shehunan mu suke barin gemun gemun a gyara shi ya zama mai kyau wanda yafi kowa tsayin gemu a duniya ba yahudi ne to idan sunna ne ya fi kwacin ladan kenan kuma wani ma yaka ga yana ta da'awa su je mu je mu je mu ga shi shagir ne ba gemu to ya kenan wanda ya zo ba gemu shi ne hukuncin sa ya za a yi matan da yanzu muke gani matan yamaran nan za ga mace da gemu zugu zugu ya za a yi ashe ba haka bane abin yake kada ya zamto dan kankanin abu mu dinga samun sabani dan kankanin abu sai mu zama muna samun saban da addini muna yaƙi muna kona masallatai muna tsine wa junan muna raba aure muna kaza abubuwa ne wanda suna nan ƙananu ƙananu sai haka anan yake cewa malamai suka ce gemun ya zamo yayi tsayi wai ifa ya ko a bar gemun yayi faɗi wannan ma makarohi ne me dalilin su fawqan da annahu min shi'ar al-wahabiyya domin alama ne na wahabiyawa duk abin da ya zama sufan wahabiyawa to tun da kai ba wajibi bane kai ma ya ka bari ko ko ba haka ba kaga a wannan bayanin hatta karatun qur'ani mutum ya canza bari a irin na yan mata bismillahir rahmanir rahim ko <laughs> shi ma ya ka bashi su ai suke yi sai kai abin da kai za a ce maka musulmi ne kawai in kaga kai ba dan da riga bane ba za ka rike salbi ba dan da riga kake rike salbi ba shi in ka ga cewa ba za ka yi la ilaha ba zikiri ne aiki na rika ne ko ba su shi ta zikiri la ilaha ba musu la ilaha illallah kai kada cewa nan da rika ne kai dama abin da suke yawan yi kenan ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in kaga dama yaka ce kai ma ba ruwanka ɗan ɗarika suna yawaita da lawato mace shi kenan da mu dage mu ce sai ka yi ba wajibi ba ne ko wajibi ne ashe da an zauna haka da kowa ya huta kowa ya rike abinda da shi aka fi saninsa shi nan ya ce da shi shi wanda kuma bayi san yi ya bayyana don cutar da kai ka wajen da misali wahabiya ne za su cutar da kai qur'anin ma ka ga in ka karanta bara yadda ba kai ma kai muryan matan ya ka iya shi tajwidi ba canza murya bane tajwidi kullum ina ga mutane tajwidi ba shine wai ka canza murya ka ce bismillahir rahmanir rahim ba shine tajwidi tajwidi da jawwada qur'ani ana son ka karanta shi ne gaddan ɗariyan kama unzil ka karanta alƙur'ani yanda yake in kana yin warshu ne kai warshu in hafsu ne kai hafsu wajen mudud ka bada madda wajen ikhrajul eh, eh, eh, al-huruf ka fitar da huruf yanda suke ha ra fa kha irin wayannan kalmomin ka fitar da su kuma da kai karanta Qur'ani ba tare da sai ka irin wannan ba ku saurari yanda malaman mu sai karanta Al-Qur'ani wanda an san su da karanta al daga suna karanta Al-Qur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المكذوب عليهم ولا الضالين amma ba tare da he yayi muryan mata ya maki da akwai wanda yana yi muryan mata nan tun daga kan kujera Allah ya faɗo wai ya toshe numfashin shi ma ya canji ni duk irin wa'annan yace li annahu min shi'aril wahabi kai ba wahabi bane su suka dauke shi kace wannan shi ya sifar su idan da a ce wannan sifar yan shi'a ne wasu sun ce a bari to kai ba wahabi bane wahabiyawa wasu mutane ne wanda aka yi su a baya ganin a cikin littattafai ya tabbata cewa sun kakkashe mutane sun kashe musulmi hatta a garin makka sun kashe musulmi har a madina sun je su sun hana yin sallah a cikin ɗakin kaba sun sun ɗabi mata sun musu fyaɗe sun yi zina da su kai ya kai ga cewa wani ma na la ilaha illallah ladani ne ya kira sallah gashi nan an kawo a cikin littafi ladani ne ya kira sallah la ilaha illallah me za ka ce muhammadur rasulullah to da ya faɗa sai ya ce Muhammadu Rasulullahi akan akan ma'az mi'zan nasa kawai shi shikenan aka zo aka yi fatawa aka ce a yanka shi ai yayi bid'a ya za a iya ce la ilaha illallah ya hada da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za a yi wannan ya zama dan bid'a irin wayannan munanan ayyuka da wahabiyawa suka yi to yau sai suka zo suka zo da sifofin su kai kuma ka dauko ka ce kai ma za ka yi dan kai yana burge ka a ba haka bane ka bar su abun su su ne mutanen da kowa kafiri ne in ba su ba wayannan su ne wahabiyawa duk mutumin da ba su ba kafiri ne duk yanda ka kai da kyakkyawan mu'amalan ka za su yi kafiri wannan tafiya ne wanda aka kirkire shi in za ka shekara ɗari kana yin salatu annabi yau yau ɗin nan in sa ka baka yadda da tafiyansu ba kai kafiri ne to ya musulmi za su haɗa kai kowa kafiri kowa ɗan bid'a kowa mushriki wannan shine addini wannan ne addini ba kai ba alisun da kai musulmi ne qur'ani ne ya ce mana wala ta ne illa wa antum muslimin kai kai ku mutu kuna mene musulmi ba wajibi bane dariƙan nan da kuka muna yin ta muna lazimi da wazifa da zikirin juma'a me yasa muke yin sa muna yi ne domin muna so mu ƙara akan aikin alkhairi amma wanda bai bai zama abin zargi ba wajen mu amma kai kuma sai ka dage sai an zama wahabi ku je ku karanta littattafan su adrar saniya ku karanta su suna nan da yawa ku ga irin hadarin da wahabiyanci suka haifar shi yasa malamai suka ce idan an ga gemun ka ya tsayi dugugu a ga kuma ba gyara suka ce gaskiya a daina su kansu wahabiyawan lokacin da boko haram suka fito da hakikanin safar wahabiyancin me ya faru ba ba haka suka dinga suke gemun su ba mai duburi <laughs> kai ne kadai dan zafin sunna haka suka dinga suke gemun su ko ba haka ba an yi haka ku je ku tambayi labari wasu ma suka dinga sake wandansu su duk da cewa shi alhamdulillah maganar wando gale wando kowa ya yadda ma ba matsala ne na addini ba a dangale wando matsala ne na ra'ayi domin manzo Allah bai ma taba sa wando ba balle a ce ya gale shi an fahimta ai matsala ce ta ra'ayi in ka da ra'ayin ka dangale wandon ka gajeren wando ma in ka sa inda ya wuce gwiwa ba laifi bane a wajen mutane amma matsalar da za a samu shine ka ce wannan haka annabi yayi to neman da muke yi abu ɗaya ne ina hadisin da manzan Allah ya saka wando ina hadisin da annabi ya saka wando kawai to in ma bai sa wandon ba to ta ina ya zama sunna Bana da zama ni ban saka wandon ba ne, ban yanke wandon ba amma abin da aka sani duk tufa kowane iri haramun ne mutum ya ja shi a ƙasa yana niyyar takama amma in ba da niyyar takama ba ne to tufan sai na Umaru ma sai na Abubakirin sai na Abubakar ga hadisin sa Bukhari yana tafiya tufa na jan ƙasa lokacin da annabi ke cewa duk wanda tufarsa ya wuce ma asfala min alka'bayn fi nar ya wuce idan sawu ana jan shi yace na wutan jahannama sina Abubakar ya tashi yace na halaka idan ya rasulullahi ga wando na ai ga sifa na na jan ƙasa don ba wando bane manzo Allah yake cewa anta lasta mimman yajruhu khuyala sai na abubakar kai fa baka jan wandon ka dan takama kai kana yi ne ba wando ba me na gaya muku tufa baka jan tufan ka dan takama kai kana yi ne a matsayin darura sai anan malamai suka fahimta da maganan manzon Allah ashe in kayan ma ya zama na jan kasa sai in ka yi shi da niyan alfahari da takama yadda mutanen Farisa suke yi su saka kaya ga har yanzu mata suna yi to wannan shine ya zamo kaya alfahari alfaharin ne kai ka wutan jahannama amma dan zallan ka saka kayanka wannan ka saka amma mutum ya ga dama ya sa wannan kanin sama ba laifi bane bai da laifi wannan ɗanka ba da ka saka ba ka da laifi ko dan kwallo ne sa gajeren wando ba shi da laifi sai dai in gajeren wandon ya nuna sa ya wuce gwiwarsa dama menene al'auran namiji ma bainal mene sirrati wal rukba ko rukba idan mutum ya wuce gwiwa da cibi shikenan ka rufe wannan shikenan ka rufe baka da matsala ka iya sallah haka tarihi ya sa za a yi sallar singileti mutum zai sallar hede amma a sufar kamala ka saka kayan da ya fi singileti Allah ya taimake mu kama kala shekhu zauro kamar yadda shekhu zauro ya faɗa ma anna ifa'aha shekhu zauro shi ya faɗa wannan maganar cewa kada ka yadda duk da ka gani wahabiyawa ne ka bar musu nasu ai su ma sun ce duk da ka gani shi ne a bari ko to shi ne ke cewa ma anna ifaha karkila bi wujubi wasu malamai sun ce cika gemu wajibi ne falaysa sadlu aidan kadhalika makruhan fil bilad allati sara fiha to amma shi sadlu bai zama wajibi ba hatta a wajen malikawa din kadhalika hasali ma makruhi ne a cikin garuruwa wanda idan garin da kake yan shi'a ne suke yin sadalu to ko akwai maganar sadalu a malikanci to yinsa ya zamto makaruhi in ji su malaman Allah ya taimake mu ma anna khilafahu alladhi huwa al-qabdu sabitun fi sunnah duk da cewa abin da yake ya tabbata a malikanci shine yin qabdu shi kuma qabdu ya tabbata daga cikin sunnah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam qawlan wa fi'lan ka thubut al-irsali aw azyada kai tabbatan qabdu ma yafi yawa akan tabbatan yin sadalu hadisai ingantattu aw azyada mimman kana yakbidu fi salawatihi kulliha fi salawatihi kulliha fardan wa nafilan domin manzo Allah sallama yana yin abdu a cikin sallansa farilla da nafila wa nafilan min malikiya sai ce a'a a malikawa ma akwai wanda yake yin sallansa kabdu a cikin farilla da nafila duka duk da cewa matsalan yin kabdu da naf da menene sadulu a hata malikiyan maganganun rashin yin kabdu sun faɗa ne akan a farilla a sunna kuma ja'izi ne amma a farilla sun ce makaruhi ne wanda suke magana akan wannan kamar yadda yanka karanta daga kananan littattafai tun da kan ishmawi ko mutum zai karanta cewa yin kabdu makruhi ne a sallan farilla amma ko Allah ya taimake mu to a malikawa abin da yafi inganta a malikanci shine yin kabdu sai dai maganan yin sadalin shi ma akwai shi munan malikiya magariba mu haka muka tafi akai amma za mu zo da dalilan Allah da mu tabbatar da wannan abu kamar yadda Abu Mahdi Isa as-Sa'ali ya faɗa fa kuntu ara anna sadala yace abin da nake ganin yin salalu wula bihi shi yafi cancanta wa a amsalihi da makamantansu mimman yaktadi bihi ga wanda suke koyi da shi liya rahu amiyun domin amma su gani fa ya alama su san annahu min fi'l al sunna al sunna ne suke aidan har wayo ma'ana shi Abu Isa al Mahdi as-Salim maganar da aka ce na cewa idan kai ba maliki ne mai yin sadalu ko kuma kai ahlus sunna ne sai ka je garin da yan shi'a ne suke miƙe hannu su shi'a dama abinda suke tafi ɗaya ne sadalu to sai ka je wajen da suke yi su suke yi sai wasu malamai irin su al da wasu su kamar yadda muka faɗa a baya irin su Sheikh Mulla Ibrahim su abin suka tafi akan cewa in ka je kaga wannan to kar ka yadda ka yi sadalu me ya kamata ka yi ka yi kabdu domin ka saba da su nan. su wa'innan ‘yan shi'a din. Amma shi kuma wannan babban malamin Abu Isa As-Sa'alibi, Abu Mahdi Isa as shi ce ni kuma ba haka bane fahimta ta. Idan ka je wajen da ‘yan shi'a ne suke yin sadalu, ko da kai kamdu ke yi, to kai ma ka yi sadalu. Aka ce me hujjar shi, ya ce domin wa'inda suke ammawa kas su zaci cewa duk wanda ya yi sadalu ɗan shi'a ne. to an san ka a matsayin ka yanzu kamar ni an san na matsayin ba Tijjani ne sai aka ga cewa na je ni na miƙe hannu ƙabdu nake a tijjaniya na a malika na ba malike ne ina yin ƙabdu ne an san ba maza ba shi'a nake bi ba ina miƙe hannu ne to sai aka ga ina yin ƙabdu ne sai aka ga na je ni cikin su na miƙe hannu sai aka tambaya ta malam ya kai ka miƙe hannu ne ta ai ahli sunna ma suna yi ai ba iyayen abin da suke yin sadalu ahli sunna ma suna yi a malikiya gashi nan ana akwai magana Ya ce shi yana ganin wannan shi abin da fi cancanta domin kar ya zama amma wasu su dauki cewa akwai duk wanda yayi sadalo dan shi'a ne wannan maganar san kuma gaskiya yana da muhimmanci kal kamar yadda kabdu ma in ka je wajen da an ki wasu suna ganin yin kabdu haramun ne Ya ce a matsayin ka na malami ka yi kabdu domin ka nuna musu cewa wannan kabdun ba haramun bane fatan tafin riba sai kwanto ya fita fi haƙƙil ammi a zuciyar wanda ba malami bane fa idza ahu idan ya ga haka huwa wa amsalu daga cikin su min a'immatil malikiyya shugabannin malikawa ma suna yin haka awamu arbabil mazahib aw ammawa na mabota ba? ya kubi da shi ma sai ya kabdu sai ya kabdu lam yusaddiqu ba'da dhalika min da'awa min malikiyya annahu fi madhhabihi wa tamu fi rafdi ina ga da mu tsaya saboda karatun mu na da dan tsayi kuma lokaci ya cin mana a yau da ke wannan babu tambayoyi sai in karatu na gaba Allah ya kai mu ranar Alhamis in Allah ya sa muna nan ba mun tafi maulidi ba ko wani uzuri insha Allah za mu ci gaba da karatu Allah ya taimake mu a daidai irin wannan lokaci karfe takwas da rabi insha Allah za mu na fara muna tsayawa tare da rabi sai da sauyin lokaci mu karanci Fatiha da Salatul Fatih Allah gafarta wa iyayenmu gafarta shehunan mu da shehunan mu da iyayen mu da malaman malaman mu ƴan mu da suke kasan Palestine Allah ka taimake su ka ga musu kariya ka ga musu taimako ka ruguza yakin Isra'ila